أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك بوات رمضان الله صلى الله عليه واله وسلم alaihi wa alihi wa ثلاثين 1438 yayin da ya daidai da takwas ga watan ainihin wato shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidul imamil bukhari a wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a kuma wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani Allah nake roƙo da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu muna cikin surutun nisa'i jiya mun tsaya aya ta 44 za mu tashi aya ta 45 a karmakan lahu bismillah wallahu a'lamu bi a'daikum a'udhu billahi minash shaitanir الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله تعالى يتي والله شيء الله a'lamu shi yafi kowa sani bi a'da'ikum dangane da makiyanku da tanadi da kimtsi da shiri da suke a kanku wa kafa billahi waliyan kuma Allah madaukakin sarki ya isu ya zamanto mai jibintan al'amuran masu imani wa kafa billahi nasiran kuma Allah ya isu ya zamanto ainihin wato mai taimako ya bude jimla wato jimla ce isti'inafiya wancan zancen jiya an gama shi wani sabon zance kuma za a fara domin alwawu din wato wato wawun ce isti'inafiya lafzul dalala din shine mubtada an alamu din shine ainihin wato khabar din bi a'da'ikum aljar wal majrur wa mudaf wa mudaf ilayhi shibhu jumla muta'alliqun bi a'lamu yana da dan haka jumla wato wallahu a'lamu bi a'da'ikum gabaki dai jumla ce isti'nafiya la mahalla la hamil al-i'rab malamai sun yi magana akan wannan wato a'lamu din wasu suka ce wato tana nan akan babunta na ismu tafdid wanda yake nuna cewa akwai wato fifiko koda ku kun san magiyanku? to irin sanin da Allah subhanahu ya yi wa makiya to ba irin wannan sanin ku kuka yi musu ba shi yasa Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'daikum wasu ka ce a'a wannan a'lamu din nan ba ismu tabdil bane yana nan a babin sa a'lamu da ma'ana ainihin wato alimu amma ko shakka babu Allah madaukakin sarki da ya faɗa a nan gurin yace shi yafi kowa sani dangane da makiyanmu to wannan bai kore a cewa mu ma mun san cewa wani ainihin wato maki ne dan a can gaba Allah madaukakin sarki zai faɗa mana cewa idza daratum fil ardi falaysa alaykum junahun an tafsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai gare ku makiya ne mabayyana to sannan tunda ya ce mana kafare makiya ne mabayyana to dole duk kafiri ka san dama makiyin musulunci ne to duk kuma yadda ka san wanda ba musulmi ba yana gaba da addinin musulunci to irin sanin da kai da yadda yake gaba da addini yadda Allah ya san yadda yake gaba da addini kai baka san irin yadda yake gaba da addini ba domin ya fito a cikin suratul ali imran ya faɗa wannan karara ya ce ya ayu hallazina amanu ya ku wanda kuka imani sai ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku kuskura ku riki wanda suke ƙasa da darajar ku su zamanto su ne abokan sirrinku. sai Allah ya ce la ya aluna kuma Kabala? wallahi duk da suka samu dama ba za su taɓa taɓarna a kan kuma waddu kullum gurin suke ma anittum ina ma a ce wata musifa ta afka muku Allah sai ya ce kad badatil baghdha'u min afwahihim gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su amma wa ma su suduruhum akbar abinda kirjin ya riga ya danne yake jira ya samu dama ya aiwatar a kanku Allah ya ce ya fi abinda kuke gani girma yanzu sai ya ce 'Kadu bayyana lakum al in kuntum taqilun da ni da kai da wancan da wa'ancan babu wani wanda ya san abin da ba wanda ya isa san abin da ke cikin zuciyar wani sai Allah shi yasa shi da ya san abin da ke cikin zuciya sai yake cewa wa ma tukfi suduruhum akbar abin da kirjin su ya boye na gaba da ku ya fi girma da haka tun da ya san abin da kirjin ya boye shi yasa yace wallahu a'lamu bi a'da'ikum shi yasa yace qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqiluna ya ce ha antum ulai ga kunan kuɗin nan tuhibbunahum san su kuke nuna masa ƙauna kuke yi amma Allah ya ce wala kuma, wallahi ba sa san ku sai ka ga mutum ɗabi'unsa na addini ya watsar ya ji yayo aro yanzu kwalla kawai yanzu ka ɗauke ta yadda ta zama wa musulmi musiba ba sai dai yadda hali ba yadda ta zama mana ainihin wato jarabawa ko jina na ya maganan tata a nan garin da aka shigo da ita wannan tatar musulmi ne suka shigo da ita nan jihar ko kabari ne suka shigo da ita eh to ko da ko musulmi ne suke jagorancin abin asalin abin za ka ga wanda ba musulmi ba ne suka shigo da abin shi yasa Allah yake cewa ha antum ulai ga kunan kudin nan tuhibbunahum san su kuke amma Allah ya ce wala kuma wala ba za su taba san ku ba wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun yi imani da dillata taban da Allah ya saukar wa kowane annabi mu a janibin mu na musulmi akwai abin da ya lizimta mana dole mu imani da Musa da littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa mu imani da annabi Isa da littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa a ɗaya janabin da su kuma babu abin da ya lizimta musu dole sai sun yi imani da annabi da kuma littafin da Allah ya turo annabi da shi shi yasa yau idan wani wanda ba musulmi bai tashi yayi tamore ya kunda mama annabi zaji kai ma ba za ka shiga ka ce kai tamore ba bari ka kunda mama annabi Isa zaji ko annabi Musa dan karama bai taba yiwa shi yasa Allah sai ya ce ha antum ula'i ga kullun ku dinnan tuhibbunakum san su kuke amma Allah ya ce wala yuhibbunakum ba ka taba sauki to shi yasa duk lokacin da Allah ya arawa musulmi dama yana shugabanci a nan kasar mu addinin musulunci ba azzalimin addini bane mun yadda cewa mutane ko ba musulmi bane idan suna da haƙƙi a ba su haƙƙin su wannan ita ce ka'ida ta musulunci amma duk abin da za ka yi musu wai don ka burge musu ka daɗaɗa musu wasu soka Allah ya ce wallahi ba za su soka ba kuma ba yadda za a yi wanda dai ya ce yana kokarin sai sun so shi sai ya daɗaɗa musu to sai dai nashi addinin zai saki ya koma nasu shine dama waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a burin suke dama kuma ku koma kafare kamar yadda su ma kafare ne dan aka zama ɗaya to shikenan za ka kaunace ka tunda yanzu ka riga ka kaki addinin gaba gida Allah ya ce ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbu han kuna san su amma wa la yuhibbunakum su ba sa san wa tu'minuna bil kitabi kulli kun yi imani da dillata tafan da Allah ya saukar a cikin gari irin wannan garin shehu shehu Usman dan Fodiyo da irin jihadin da suka yi da yadda addini yake da martaba da kima a jahannam sai kaga matsala ta musulmi da kafiri ta taso a cikin gari irin wannan sai ka samu wasu mutane suna goya ma wanda ba musulmi baya ba Allah yake cewa wato ha antum ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza la'ukum qalu amanna in suka hadu da ku sai ce ai dir mu ma mun yadda da naku addinin ai addini ne mai son zaman lafiya ai kaza kaza amma wa idza kalau addu alaikumul anamina min alghayb in suka banta iso iso su ci diyaka kawai kiran suke Allah ya ara musu dama su yi muku kwaf ɗaya Allah yake cewa to mutu bi gaidikum inna allaha alimun bi zati sudu ku mutu da bakin ciki wannan bayanin ba Allah da ya san abin da kirji ta boye bane shi ya san abin da zukatan kafirai ke buiwa shi yasa yake mana bayani shi yasa Allah ya ce in tamsaskum hasanatu in wani abu mai kyau na ci gaba na arziki da wadata da shugabanci ya same ku ta uku abin sai ya bakanta masa rai amma wa in atu ya yafrahu biha in wata musiba kuma ta afka muku to kuma farin ciki suke da ita amma Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit da haka duk abin da suke aikatawa na makirci ga addini Allah ke waye yake da abin da suke aikata ba abin da Allah madaukakin sarki da ainihin wato sani ba shi yasa yake wallahu a'lamu bi a'daikum sai yake wa kafa billahi waliyan kuma Allah madaukakin sarki ya isa ya zamanto mai jibinta al'amuran masu imani kuma ya zamanto masu taimakon su da haka yayin da ya kawo wa kafa wawun tun kafa kuma fi'ilun madin ne mabni na alifati almuqaddara ala alifi li annal alifi ya ta'azzaru tahriquha billahi ba wannan harfu jarri ne za'iq li ta'aqiq li ta'aqiq wato dan ƙarfafa zanci allahi lafzul jalala majrurun ne lafzan marfu'un ne ma'allan ala annahu fa'ilu maimakon a ce wa kafa billahi don haka a wajen maganan sai a kawo ba'ul ɗin sai ya zama to maganan ta fi ƙarfi maimakon a ce wa kafa labu ainihin wato kai tsaye don haka sai Allah ya ce wa kafa billahi waliyin ita kuma kalmar wali ana faɗanta ana nufin shine kullu man ko kulluman man waliya amran aw bihi duk wanda ya tsaya akan wani abu ya jibince sa ana ce masa alwali sannan alwali annasiru mai taimako ana ce masa alwali sannan alwali wanda yake almuhibbu matsoyi ana ce masa alwali alwali as-sadiq wanda yake abokinka namiji ana ce masa alwali sannan alwali alhalifu wanda kuka kulla yarjejeniya ta zaman guri ɗaya da shi ana ce masa alwali sannan alwali as-sihiru siriki ana ce masa alwali sannan alwali aljaru makoci ana ce masa alwali sannan alwali al wanda yake kulla abu ana ce masa wali shi sa wanda yake tsayawa gurin daur auren mace sai a ce masa waliyul mar'a waliyin mace sannan alwali Attabi, tabi wanda yake bin abu ana ce masa alwali. sannan al wanda yake yantawa ana ce masa ainihin wato wali sannan al-muti mai biyayya ana ce masa wali shi yasa ake cewa almumin wali waliyullahi mu'mini waliyin Allah ne saboda abubuwa biyu shi yana san Allah kuma Allah subhanahu wata'ala yana san shi sannan alwali almatsaru ba'adal matsari. ruwan da yake bibiyar juna daga wannan sai wannan ana ce masa ainihin wato alwali shi yasa maganan da na kawo yanzu duk inda ku yi jayayya da mai aƙidar zabin sahabbai akan wannan qadiya dama mu mun ce inna ma waliyukum da Allah ya faɗa abinda Allah yake nufi wanda za ku ainihin wato so su ne Allah da annabi da kuma masu imani su sun ce alwalaya a gurin shugabanci ake nufi ba kalma ba ce ta su to ka tambaye shi yanzu idan na ce wato aliyu waliyu umar me ma'anar shi ina nufin aliyu wato ko umar wali ali ko ali wali umar wanne nake nufi ina nufin aliyu matsoyin umar ne ko ko a'a aliyu shugaban umar ne wanne nake nufi matsoyi domin shine abinda Allah madaukakin sarki ya nuna kuma shine hadisi shi yasa akwai abinda su malaman balaga suke ce masa karina hadisin da annabi ya ce man kuntu maulahu sai sai fa hada aliyun maulahu sai ya faɗi meye maula din sai ya ce Allahumma wali man walahu wa adiman adahu Allah kai gaba da wanda ya gaba da shi sannan ka so wanda ya so shi da ka sai fassara maka kalmar maula din tana nufin masoyi ba tana nufin shugaba ba in kuma ya ce a'a ai a tabo shi bai da ba alwali shugaba ake nufi sai ka ce to ai a kiran sallah kuna cewa ashhadu anna aliyan waliyullah me kuke ni idan kun ci kuna nufin masoyin Allah ne a kiran sallah to ala wal mu ma abinda muka ce kenan ai idan ko kun ci a'a abinda kuke nufi da ali waliyullah shugaban Allah ne to shi kenan wannan shi ne ilzami kakka ba ta kai ko a'a ka ce mai wannan kiran sallan da ake a ce an shaida ali waliyin din Allah ne me kuke nufi da kalmar wali in ya ce maka a'a masoyin Allah ne sai ka ce to ai ne abin da yazo a cikin inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu in ya ce a'a shi bai yadda ba ana nufin shugaba ne sai ka ce to yanzu ali shugaban Allah ne sai ba ka amsa guda biyun wanda ya zaɓa Allah maɗaukacin sarki ya mana ainihin wato tofik sannan ita kanta kalman wali a ƙwar'ani akan ambace ta ba da ma'ana guda ɗaya ba akan ce wali ana nufin shi kanshi Allah ɗin Allah maɗaukacin sarki ya ce amitta ka zo min dunihi auliya sai ce fallahu huwa alwali shi ma Allah alwali ne ko ba alwali bane wa huwa wa huwa yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir sannan ya faɗa ya ce wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru wa yanshuru sai ce wa huwa al sannan akan ce alwali da ma'anan an mai taimako shi yasa ya ce wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyun min adh takbira sannan akan ce alwali a qur'ani da ma'anan al-waladu shi yasa annabi zakariya yace wa inni khiftul mawali min wara'i sai yace wa kana timarati aqiran fa habli min ladunka min ladunka waliya ya bashi mai da yake nufi shine waliyin sannan akan ce alwali wanda jam'in sa shine auliya da ma'anar gunki shi yasa Allah yace masalul ladina takazu min dunillahi awliya kama kalil ankabuti takazat baita da aka sai aka kawo auliya da ma'anin alwatanu gunki sannan almuhibbu wanda yake masoyi almani wanda yake baka kariya ana ce masa alwali shi yasa Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wannan muna kawowa ne tunda ka san ita kanta kalmar waliyin to a tuwa waje a kanta. ko kuwa yawa shi yasa muka ce in dai sahabbai ba su zama waliye ba a wajen Allah to falaisa lillahi waliyun fil ardi Allah bai da wani wali a doron ƙasa domin ka tara annabawa waliye na biyu a aji na biyu sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kuma duk wannan rigimar da ake fa waliyantakan nan ba fa fasta ake nada a dinga zazzara ido a cikin ta ba kaga an nada fastan mutum yana zazzara ido sai ka ce yana neman takara shi ba dan majalisa yake nema ba shi ba gwamna ba amma kullum ka ga fassa a jikin katanga yana zazzare ba Allah da ya ce mana ala inna awliya allahi la khawfun wala hum min la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce amanu wa kanu yattaqun kuma ummatin yana musu ya je ya diba riyadu tafsir na Shehu Ibrahim duk da ya gama sai da ya kawo ya tabbatar ya ce daga ƙarshe wali shine wanda ya hada wannan sifar guda biyu al-imanu wa taqwa idan kuma ana maganin imani ne da taqwa to wanda suka fi kowa cikin al'umman nan sahabban annabi sun fi kowa imani sun fi kowa taqwa kuma shi yasa mu muka ga wajibin cewa a waliyantaka in dai za a kare waliyi ne to sune lamba ta daya in kuma ba su samu matsayin da za a kare su ba a musulunci to babu kuma wanda ya in abu ya taso mu ainihin wato ba shi kariya shi yasa shekul islam bin ya yace man kana mu'minin taqiyan kana lillahi waliya duk wanda yake yana da imani yana jin tsoron Allah to waliyi ne na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin ainihin wato waliyansa sannan Allah ya ce wa kafa billahi nasiran Allah ya isa ya zamanto ainihin wato mai taimako a cikin wannan ne malamai suka ce takarari da Allah ya ce wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira shine maimaitawa a cikin irin wannan mukami yana da wani irin tasiri a zuciya da kuma kaiwa ainihin wato makura ta yadda inda Allah ya ce wakafa billahi wato waliyan wa nasira yayi amma aka ce wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira dan ya zaman yana da wani kaiwa makura da wani irin ainihin wato tasiri a ainihin wato zuciya to shi yasa za mu ga idan ya kawo irin wannan wakafa billahi a gurare a nan ya ce waliyan wani tsira a can baya da ya gama maganar ainihin wato dukiyar marayu yadda za a raba sai ya ce fa'ida da fa'atun ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim sai ce wakafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi akan duk abin da ya faru ranar alkiyama sannan can gaba haka yake zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima da ya zo maganan ainihin wato yan aljanna wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sannan haka ya faɗa ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida sai ya kawo ya ce wa kafa billahi nan waliyan wa nasira can asiban ga aliman ga kuma shahidan haka nan in ya kawo wani gurin sai ya ce wa kafa billahi wakila wani kurin ya faɗa ya ce wa kafa Allahul mu'minin alƙitala wa kana Allahu aziza Allah ya isa ya zamanto mai tarewa masu imani yaƙi saboda shi mabuwayi ne kuma Allah madaukakin sarki shi mai ƙarfi ne ƙarfin da ya fi ƙarfin ainihin wato kowa Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ce minal ladina hadu minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaqulun ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا بيتا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله يتمنى الذين هادوا daga cikin wanda suke yahudawa ne yuharrifuna al-kalima sukan karkatar da maganan Allah an mawadihi daga inda bai kamata su karkatar da shi ba wa yaquluna sukan ce sami'na mun ji amma wa asina mun saba ba za mu yadda ba sukan ce wa annabi wasma kaji ghaira musma'in amma Allah ya sa kaji ji mara amfani wa ra'inan sannan sukan yi amfani da kalmar ra'ina da ma'anan wawan cikin mukodolo ko dole ko layyan suna masu karkatar da bi alsinatihim harsunan su wa ta'anan fi ga kuma sukan addinin musulunci Allah ya ce walau da a ce su wa'annan mutanen sami ina sun ce mun ji wa ata'ana kuma suka yi biyayya wasma sannan suka yi amfani da kalman isma a ma'ana mai kyau ba ma'ana ta addu'a mummuna ba wanzurna suka yi amfani da kalman unzurna maimakon ra'ina Allah ya ce lakana khairin lahum da ya fi musu zama alheri wa aqwam kuma ya fi musu zama hanya mai kakkiya walakin sai dai abin da sa suke ɗaukar wancan matakin la'anahumullah Allah ya tsine musu ne bi kufurihim saboda kafircin da suke da haka sai ya zamanto fala yu'minuna ba za su yi imani ba inji Allah illa qalilan sai yan kaɗan daga cikin su wannan shine kafin ci gaba da karatu na yi magana ɗazu da yamma a gurin karatu mun yi magana akan matsalar aikin hajji a 'yan kwanakin nan da suka wuce kuma Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sa wasu mutane suka ji suka ɗauki matsalar nan suka kai ta inda suke ganin ya kamata su ainihin wato kai ta daga bara zuwa bana mun lissafa an ƙara kuɗin aikin hajji ya kai wajen naira dubu ɗari takwas domin bara an ƙara naira dubu ɗari biyu da wani abu bana an ƙara naira dubu ɗari shida da wani abu idan ka lissafa za ka ga ya kai naira dubu ɗari takwas abinda aka tsara to abinda muke cewa ƙasan nan adadin wanda suka fi yawa a cikinta musulmi ne ɗaya kenan sannan da aikin aji da azumi ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar muna ba da shawara cewa idan irin wannan matsalar ta taso gwamnati malaman addini suna da haƙƙi ta kira su ta zauna da su ta faɗi dalilanta da halin da take ciki su malamai ne ya kamata al'umma ta ji bayanin daga bakinsu domin di yadda za a zauna a tattauna tattaunawa ta yi zafi wallahi in dai aka haɗu akwai malaman da yana kyautata masu zato wallahi sai sun faɗa ma shugabannin nan gaskiya inda mu muna halartar irin waɗannan tarurrukan amma ba idan matsala ta faru ba kawai sai dai ka ji ta daga sama kuma kai ma baka san ina aka fito ba ina za a kuma matsalar da ta shafi addinin musulunci na yi magana a wajen karatu ne mana ce matsalar aikin haji ba kamar kai bane yanzu a nan gurin kawai in ka gada dama ka tare mota kai birnin kebe ba ruwan gwamnati da kai ka je birnin kebe ko ka je wannan matsalar ka ce in ba ruwan gwamnati a ciki to da duk wanda ya tashi kawai sai ya bigi kirji kawai ya tafi wanda bai wa duk girman ka in zaka ban Najeriya ka fita sai an bi ka'ida ta ƙasa da ƙasa in ko za a bi ka'ida ta ƙasa da ƙasa to dole gwamnati tana da ruwa a ciki sannan abu na biyu muka ce kudin nan da in ma akwai matsala a gwamnatance da za a yi kwabarin din daga asusun gwamnati zuwa matsalar aikin hajji ai kudin na 'yan najeriya ne kuma musulman da za su je aikin hajjin nan 'yan najeriya ne ko ba 'yan najeriya ba ne suna da haƙƙi a cikin dukiyar ko ba su da shi suna da shi to sai ya zamanto irin wa'annan abubuwan ana kawo da kai a kansu kuma ni idan ba a kashe wa matsalar addini kuɗi ba ban ya kamata a kashe masa kuɗi ba wani sanata daga cikin sanatocinmu na kaduna central ya faɗa ya sha faɗa a gurin tarurrukan addini ya ce duk lokacin da ka ji shugabanni suna cewa babu ruwansu da harkar addini ya ce salo ne na ba ta so su ba addinin komai ya ce ƙungiyoyin addinin musulunci abinda ake ɗauka a basu da sunan su addini ya ce bai kai abinda ake ɗauka a ba matan shugabannin ƙasar nan ba su harkokinsu ya ce bai kai ba ya ce kuma idan gwamnati ta ce babu ruwanta da addini to me kuma take da ruwa da shi mai take da ruwa da shi bai taɓa wa shi yasa na faɗa na ce maganar gwamnati ta ce babu ruwanta da harkar addini wannan maganar banza ce a ajiye ta shi yasa malam aminu kano yake faɗa ya ce najeriya one nation amma kowa ya san gidan uban shi kowa ya san gidansu wanda ya ce ba bambancin addini in ba bambanci da sabu ka tafi tutu mana in dai ba bambanci da bambanci mana to sai wani wasu daga cikin bayan Allah wannan koken da muka yi cewa lalle matsalan aikin hajjin nan ya kamata a duba ta domin in ba a ɗauki mataki ba Ba na an ƙara dubu ɗari biyu na an ƙara dubu ɗari biyar da wani abu to shekara mai zuwa watakila sai ka ga aikin hajjin ya haura ya kai miliyan biyu ko ya haura kuma abin bakin ciki akwai wanda za ka ji suna magana wai cewa wai ai ba kowa Allah ya wajabta mai zuwa aikin hajji ba ai ya ce liman istata liman istata sai muka ce haka ne Allah bai wajabta mu kowa ya je ba amma kuma dukiyar da yake ta ƙasa ce ta al'umman Najeriya ce musulman da za su je aikin haji in akwai inda ya kamata gwamnati ta dafa masa suna da haƙƙin da ya kamata a dafa musu suna da wannan haƙƙin a dafa musu to babban matsalar da muke fama da ita akwai wasu daga cikin shugabanni da su suna ganin kashe kuɗi akan harkar addini kawai ɓata lokaci ne kawai aikin banza ne kawai ne kuma na faɗa na ce yanzu idan da ni gwamnan garin nan ne ko ni ne shugaban ƙasa billahi da duk kuɗin ƙasar nan zan iya kashe su kaf a kan harkar addini mu je lahira Allah ya tambaye ni in yi bayanin ya haka ba Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ba ba dukiyar Allah ba ce mala bakar kuma da ya ce a shiga siyasa ai makasudin da yasa ya ce a shiga ya ce in kuka bar matsalan nan a hannun wanda ba musulmi ba ya ce di yadda ƙasa take da adadi na masu musulmi ya ce za a yi amfani da ƙarfin gwamnati da ƙarfin tattalin arziki ya ce kafin ka ankara adadin wanda za a mayar wanda suke musulmi ne ba musulmi ba sai ka sha mamaki ya ce ta ina za a buɗa muku fi makarantu ta ina za a buɗa muku fi islami amma harkar addini gina masallaci harkar makaranta harkar waye akwai wanda suke ganin kawai wannan ma duk kashe kuɗi ne a inda bai dace ba abin bakin ciki kuma wani wasu guraren bai hana kaga an yi taro na mawaka na shekara ba za a iya tara malaman addini a ɗauki miliyan ɗari a su ba amma za a iya taro a ɗauki miliyan ɗari a raba mawaka a watsi kuma a ce mawaka sun kawo ci gaba ga ƙasa ana yi kowa ana yi abu ne wanda yake ainihin wato a fili da haka wani ɗan majalisa a nan jihar Allah ya sani ne ban san shi ba kawai da za aka turo min bidiyo ya je Abuja ya ɗauki wannan motion ɗin ya kai sunansa an ce ko wane ne sanata Ibrahim dan baba ne eh buwa ko to wannan sanatan Allah ya masa albarka kuma an ce sanatoci sun mara ma baya dazun nan nake gani ban tabbatar ba amma abinci ko mana a koyayyuwar yiwuwar su sun tsaya sun ce dole sai dai a dawo da shi ma kare wuce naira dubu ɗari takwas to an ya tabbata haka ne in sun yi haka sun kyauta kuma Allah ya musu albarka wannan shi ne kuma duk wanda ya abin arziki za mu zo mu faɗa wanda ya natsiya shi ma za mu faɗa kamar ya amal misali zaratan ai ba a lahira ke fara aiki tun daga duniya ta ke fara aiki wannan shi ne Allah ya samu dace an gane to min allazina hadu daga cikin yahudawa da aka sai malamai suka ce akwai wajahi guda biyu wajen taƙadiri ko dai ya zamanto min allazina aljaru wal madru sai ya zamanto za a kaddara hum daga cikin su makiyan naku wa'anda suke shirya muku kiyayyar da ba za ku iya sani ba to hum min alladhina hadu to daga cikin akwai yahudawa ko kuma ya zaman to min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai qaumun wasu mutane wanda suke shirya gaba da kiyayya akan addini akan ku da haka in ya zaman to qaumun din shi za a ƙaddara. to jimla ta yuharrifuna al-kalima jimla fi'iliya ga baki dai sai ta zamanto ita ce wato fi mahalli wato rabin na'at na ainihin wato qawmul din da haka daga cikin yahudawa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace akwai ainihin wato wa'inda min alladhina hadu daga cikin wa'inda suke ainihin wato yahudawa ne muqatil ya faɗa yake cewa wannan ayan nazalat ta sauka ne akan rifa'a bin yazid wa malik bin zaid wa ka'ab bin usayd dukkan waɗannan ainihin wasu yahudawa ne Allah kuma ya sha amfani da kalman yahuda a Qur'ani ya ce qul ya ayyuhal na hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannu al-maut in kuntum sannan Allah sai ya faɗa aikin su na biyu mumuni banda kiyayya ga addini sai yace yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna jirkita maganar Allah daga inda bai kamata su ainihin wato jirkita shi ba da haka shine hu ko dai su canja shi ko kuma su yi tawilin fassara ta hanyar ainihin wato ɓanna kamar yadda yanzu za ka ga mafi yawanci ana yi to shi yasa zaman lafiya ga al'umma wajen fassara wannan ƙur'anin a ɗora mutane tafsirinsa, a kan fahimtar yan mazan jiya su ne ɗaliban da suka yi karatu a makarantar annabi muhammad da haka idan ku aka yi ƙari aka ce mutaharrifan shine mudhir al sun mai thumma yakun mutumin da zai bayyanar da yaudara a wajen yaki dan ya kai farmaki ya dawo shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adba sai yace wa man yuwallihim yawma idhin juburahu sai yace illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah ya sha faɗa cewa lallai sun suna ta ya ce mana afa tasma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yanzu kuna tsammanin wayannan mutanen za su amince muku bayan wani bangare daga cikin su annabi Musa ya dauke su ya tafi miƙati da su yayi magana da Allah sun ji maganan Allah da aka gama suka ce to lan nu'mina laka hatta nara Allah jahar ba yadda za a yi mai yadda da kai sai in Allah ya fito ƙuru-ƙuru mun gake sannan za mu yadda shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wani bangare daga cikin sun ji maganar Allah amma sun mai yuharrifuna min ba ma aqaluhu sannan sai su karkatar da maganar bayan sun ji maganar sun kiyaye ta kuma Allah ya ce suna sani suke yin ainihin wato haka to shi yasa a cikin suratul ma'ida ya faɗi wannan ya ce ya ayyuhar rasulu la ya hazunka alladhina yusariquna fil kufri min alladhina aman na bi afwahihim wa lam tu'min sai ya ce wa min na hadu daga cikin yahudawa akwai samma'una lil kadhibi samma'una li qaumin akharin lam ya'tu sai ta yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi da haka da yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi da yuharrifuna al-kalima min ba'di mawazihi shine malamai suka hada ainihin wato guda biyu na farko wannan wanda yake gabanmu wanda ke nan cikin suratun nisa'i shine wato annahum yadhkuruna ta'awilatil fasida li tilka nusus abinda Allah ya faɗa wajen nassi to sai su zo sai su masa fassara ta banna a gurin shine yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ga abinda Allah ya faɗa sai su zo sai su cusa ta ma'anar a gurin to sannan kuma wannan ayar da ke cikin suratul ma'ida yuharrifuna al-kalima isharatun ila ta'awil al-batil na farko yana nuni akan nuni akan fassara ta banna da suke yi min ba'ad mawadihi shine isharatun ila istiradihi ala al-kutub wannan kuma nuni ake gabaki ɗaya ma bayan sun canza fassarar sannan nassin da Allah ya ajiye a cikin littafin sai su ɗauke shi sannan sai su ajiye shi a gefe shi yasa banda Allah ya saukar da ya ce inna na nazzalna zikira wa inna lahu hafizu, sannan kuma da ya saukar da sunnar Annabi Muhammad ya ba ta kariya ta yadda duk wani mutum da ya ma Annabi kariya sai da aka san shi aka tona mara asiri aka ce kariya yake aka gano shi to da yanzu addinin nan Allah kaɗai ya san halin da ya shiga irin yanzu yadda ake renin wayo kawai mutum ya ɗibi girki ya yi miƙa ya ce wai ma'aikin Allah ya zo gurin shi ɗazin nan suka fi shinkafa da wake yanzu ya sha kwana eh? a kaga su wannan ya fi ƙarfin ma har rikunan kalima an mawadi ya ma fi ƙarfin wannan to haka ake ko mutum kawai ya zo gaban ka ya tsaya ya ce shi Allah ne ka fa san san da aka haife shi da mamar shi da baban shi da kowa wani ɗan ƙala to a Kano shi bai yadda da hadisai ba yana cikin rigima bai yadda da hadisai ba sai kawai ya ga wani ya shigo wai ya zo zai muƙabala amma yana kallon dan ƙala katar sai ya ce amma dai kai na baka ilimi ya ce a kamar ya kamun ilimi ya ce ka jan ana la haula wala quwata ya ce yana ya ce to aini ne ya ce ni ne nan da kake gani ya ce a ban gane kai ne la haula wala quwata ya ce aini din nan da kake gani Allah ne wannan ƙur'anin da kake karanta magana ta ce kaga in kana ta kama da bid'a sai Allah ya haɗa ka da wani gwabje da ɗan bid'a wanda ta karfin taka bid'a shi yana rikici bai yadda da hadisai ba sai ga wanda ya fi shi bala'i ya ce a ah, kamanya ya ce ai wannan ƙur'anin da kake karanta magana ta ce ya ce to mai ka faɗa a suratun yusufa aya ta ɗari da uku ya aka yi shiru aka yi shuru aka ɗan ɗauki mintuna da sai wani janyo ayar sai aka ƙara ta tare da shi aka ta ka ce maganar ka ce kuma ya aka tambaye ka aka ce me kace a suratu yusufa kai shiru yace ai a ciki dama na faɗa muku na ce la yusalu amma ya fa'alu duk abin da muka yi kar a tambaye mu amma wahum yusalu da dama ku za a tambaya kai ka ji renin wayo shikenan an tashi hutun rabin lokaci sai aka tafi za a ci abinci a dawo sai wani yaro ya gan shi yana cin abinci ya ce a ah, Allah kuma yana ɗiba girki ya ce kai wallahi zan tsine ba irin abinda na turo annabawa na ana ce musu mali hadar rasuli a kulun ta'ama kai ma shi za ka faɗa min yanzu ka kalli ba renin wayo fa kiri kiri ba mutum ya zo ya tsaya gaban kai wani ya zo ya samu malam abdallah ganin kai ya ce dan girman allah a zo a taimaka a yi wa'azi a unguwarsu ya ce wallahi mutane na nan ya ce yanzu ya san sama da mutum ɗari a unguwarsu kowa allah ne kowa ya zama allah a unguwar sama da mutum ɗari to shi ya samu dama a ƙila mu ba mai da allah yana ko ina ba ballantana ka zo ka rena mana waye kace sai Allah ne wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya faɗa ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna zaka ce sami'na mun ji amma wa afina mun saba ba mu yadda ba Allah ya faɗa a suratul baqara da suratul a'raf ya ce wa idna taqana al-jabala fawqa ku tuna lokacin da aka ɗauko gingime man dutse ka annahu bullatun kaman inuwa wa zannu annahu waqi'un bihi sannan suka tabbatar da cewa wannan dutsen ba zai iya afko musu kamar yanzu sakkwatan nan a ɗauko wani gingime man dutse iya girman sakkwato a turo mala'ikan dutse ya yau ƙasa ƙasa da dutsen duk mutanen sakkwato suna ganin gafa dutse ya yau ƙasa zai tarwace garin sakkwato ana cewa ku zo atina ku bi ku rike abin da muka baku na littafi ku yi aiki da shi wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna abin da ke cikin littafin ku ji tsoron Allah Allah ya ƙara faɗa ya ce wa id aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atinakum bi quwwa qalu sai suka ce ina. wallahi mun ji in aka dauke dutsen nan kowa zai bi ana dauke dutsen sai suka ce wa akaina an saba ba za a bu ba shi yasa Allah ya ce wa na za su ce maka sami'ina mun ji amma wa kaina kuma mun saba ba za mu ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya kira ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw An, wa antum tasma'un ku bi Allah ku bi annabi Muhammad kar ku juya baya alhalin kuna jin annabi lokacin da yake kiran ku zuwa ga Allah sai yace wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku zama kuma wanda suka ce mun ji amma ula yasma'una kuma ba ji suke ba saboda idan mutum ya ji ana buƙatar jinsi ya haifar masa da biyayya ga Allah amma in ka ji jinka bai haifar maka biyayya ga Allah ba to sai ya zama to ka ji kaman baka ji bane sannan wasma ghayra musma'in wato sukan faɗa sukan ci isma ma naqulu laka wato isma ma na laka la sami'ita ka ji abin da muke faɗa maka amma la wato wasu ma gaira musulmin addu'a suke cewa kada Allah ya ji yadda kai ji mai amfani wa suke faɗa ma wannan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hum yaqsiduna bidhalika ad-du'a ala an-nabi suna nufin addu'a ta ɗinuwa ga annabi ma'a annahum yuhawiluna ihama man hawlahum bi annahum yuriduna ad-du'a lahu tare da in suka faɗi haka suna so su rikitar da wanda ke wajen annabi su ɗauka cewa addu’a ta alheri suke ma annabi a annal musulmi na hina ba karu ya ƙulu na hada hil ibara in ma ya fi duna biha addu’a amma su musulmi in suka faɗi wannan kalmar da suke nufi addu’a ta alheri ga annabi suke yi amma su in sun faɗa suna cewa ka ji kada Allah ya ji yadda kai abu mai daɗi sannan wara'ina sannan sukan ainihin wato faɗi kalmar ra'ina kalma ce ta munanawa ko ta ɗauki wawan cikin mu ko dolo ko rubabbi shi yasa Allah ya hana su a can baya a suratul baqara yace musu ya ayyuhal ladina amanu su sahabbai idan sun ce kalmar ra'ina abinda suke nufi annabi ya jira su idan sun rike karatun sai a ci gaba su kuma idan sun zo wucewa in suka ce ra'ina to waccan ma'anan mummuna suke nufi sai Allah ya ce musu to daga yau kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina wa ƙulun durna a yi amfani da kalmar unzurna domin ita tana nufin al'intizaru jira kai ba ta ɗaukar wata ma'ana wannan me yake nuna maka duk lokacin da kake daɗi kake kiran mutane zuwa ga Allah duk wata magana da take da harshe guda biyu to kakka dinga yin amfani da ita domin za ka faɗi maganar da kake da fuska guda biyu ɗaya zai iya zama mai kyau ɗaya mara kyau to maƙiyinka in ya tashi mara kyan zai ɗauka sai ya ajiye mara kyau da kalmar ra'ina tana da abu guda biyu ɗaya fuska mai kyau ɗaya mara kyau sai Allah ya hana sahabbai ya ce daga yau kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina ku yi amfani da kalmar unzurna wanda ba ta ɗaukar wata ma'ana sai ma'ana guda ɗaya sannan Allah ya ce musu wasma'u kuma ku saurari abin da annabi yake faɗa muku da kyau saurari na karɓa walil na azabun alim wa'annan kafiran da suke faɗa ma annabi wannan maganar Allah madaukakin sarki yace lallai suna da azaba mai radadi sannan Allah ya faɗa yace alamsar tara ilal ladina baka ga wa'annan da nuhu anin najwa aka hana su su daina yin mitin na saban Allah thumma yaquduna limanuhu anhu sannan sai su dawo kan abin da aka hana su irin wannan mitin din wa yatanajuna bil ismi za su zo inda za su kira mitin za su yi mitin ne na saban Allah wa yatanajuna bil ismi wal udwana ga zanibi ga wuce gona da iri wa ma'afiyatar rasul ga kuma sabawa annabi muhammad wa idza ja'uka in suka zo gurinka ayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida annabi da irin abinda Allah bai gaida shi ba dan wani lokaci za su zo wucewa ita kanta kalmar assalamu alaikum din ba za su faɗe ta da alaikum da lamun ba sai su ce mai salamu alaikum da ma'anan mutuwa akan annabi ai bai hude mana daga lokacin da musulmi suka saki addinin suka koma riko da yahudu an samu matsala kuma yanzu ba su bane matsalar duniyar nan su ne matsalar duniyar nan su za su sa mutum ya kwashe ku daga ƙasar ku ya je ya kai sannan kuma a zo a cika duniya da barazana da barawon zaune da barawon mai sato a mai sunansu da wanda ya ɗibi kuɗin ya kai ya san barawo ne ya kawo da wanda ya riƙe kuɗin don mai su ba barayi ba ne kuma waye ya kwashi kuɗin ya taɓa da zuwa ka dawo bayan ya mutu ba ai saboda zalika da annahum qalu laysa alaina fil na sabilu sun ce in dai kai ba da yahude bane suka ci kuɗin ka to sun ci iska ko a lahira ba abin da zai faru haka bai hude yake da haka Allah madaukakin sarki ya hana su da haka sai Allah yake cewa wasma a musma'in wara'inan sannan sukan yi amfani da kalmar ra'inan layyan bi alsinatihim kuma suna karkatar da harshen su shine mailan bi alsinatihim ila janibi su'i min alqawli za su karkatar da harshen su su yi amfani da shi ta hanyar mummunan magana ta'arifan an alhaqi ila albatil haythu yad'una ra'ina makana undurna za su ainihin wato karkatar da gaskiya ta yadda inda ya kamata su yi amfani da kalmar unzurna suna sanake su ki sai su zo su yi amfani da ainihin wato kalmar ra'ina sannan inda ya kamata su yi amfani da kalmar ainihin wato isma da ma'anin addu'a mai kyau sai su yi amfani da shi suna nufin addu'a mara kyau ga annabi muhammad shi ya sa ba yahudi allah ya kiyaye yahudu irin kaji irin abubuwan da suka dinga yi malam ba sai dai abin nan ba yanzu can gaba ai za mu karanta Allah ya ce yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban min sama suna tambayar ka cewa ba za su imani ba sai an sako da littafi daga sama annabi ya ga matsalar ta yi girma ya mutum zai ce ba zai imani ba sai ya ga an sako da littafi daga sama sai Allah ya ce fa qad sa'alu Musa akbara min zalika in kana ganin matsalar na da girma ayan nan Musa tambayar da suka mai tafi wannan girma saboda fa qalu arina Allah jaharatan shi ce mai suka yi ba ma maganar littafi ba ne magana ce kafi Allah ya fito fili da muzu su kalla sannan na su yadda da shi ba su suka faɗa ba a can gaba wa kaulihim ala maryamu na azima suka ce wa na na maryamu ya ce sai annabi isa ya zo yana wa'azi sai wani ya daga hannu ya ce yana da tambaya ce mai tambayar ka ya ce da Allah ya hukuncin mutumin da yake da uba kaɗai uwa ɗaya yake da shi bai da uba sai mutane su a mutumin duk da ba shi da ba uwa ai kowa ya san dan zane ne to shikenan an tsawa wazi sai kowa ya wace haka suka dinga yahudu suka wa annabi Musa shari suka ce yana da baiwa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la kulu ra'ina ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah waziya shi yasa annabi Musa da kanshi ce lima tu'zuna ne ya za ku dinga cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum bayan kun san ni ɗan saƙo ne Allah subhanahu Ta'ala ne ya ainihin wato alkoli suka ce Allah talaka ne Allah ya ce laqad sami Allahu laqad sami Allahu qawlan alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu suka ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne Allah ya ce wa qalatil yahud lahi magalula Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahum mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya musu da wannan ainihin wato martana to haka suke yin abubuwa na rashin mutunci amma wayannan wanda ya zamanto shine tarihin su kuma ya zamanto su za su zo su jagoranci duniya malam ba dole duniya ta ta fama da matsi ba ba dole duniya ta ta fama da rashin ainihin wato zaman lafiya ba suka gayyaci annabi mitin ya zo da aka tashi sai aka haƙa rijiya a ƙasa sai aka zo aka rufe ta da wani abu ta yadda idan annabi ya je gurin mitin din yana zaunawa akan kujerar ƙasa rijiya ne ya faɗa ya mutu yana kan hanya zai je Allah ya masa wahayi yace karya ya je shine dalilin sa suratul hashe wayannan fa sune ainihin wato yahudu Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki yace wara'ilal layyan bi alsanatihim wa ta'anan fid din shi yasa wajen fassara alqur'ani Allah yace wa inna minhu wajen fassara littafin su wa inna minhum daga cikin su yahudawa sai ce da fariqa akwai wata jama'a da yaluna alsinatahum bil kitabi idan sun zo bayani akan littafin Allah sai su karkatar da harshen su sannan suke bayani li tahasabuhu min al sai su cusa nasa bayanin kai mai saurare sai ka dauka to ai wannan bayanin da suke yi shi ma na Allah ne sai Allah ya ce wa ma huwa min al kuma bai cikin littafin Allah wa yaquluna ala allahi al wa hum ya'lamun suna sana za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya sannan wata a nan ga suka a cikin addini yana daga cikin at fiddini wacce take mafi girma babu kamar taba mutuncin Annabi Muhammad a soki Annabi a zage shi a faɗa masa baƙar magana a ce mutum ne da ya zo da tashin hankali mutum ne da ya zo da yaƙi mutum ne da ya zo kaza mutum ne da ya zo kaza kuna ganin ai rubuce-rubuce da ake da jaridu da fina-finai da ake kullum in yau an yi wannan sabo gobe sai a ƙara yin wani jibu idan an yi wannan gata a ƙara yin wannan haka ake kuma sai ka ga abu in ya faru a najeriya irin wannan wanda mafi yawancin mutanen musulmi ne yana faruwa in wani ya miƙi ya taɓa mutuncin annabi sai ka ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun taso wai yana da yanci shi annabi a bai da yanci a constitution a a yi alfarma a yi dokar da za ta hana taɓa mutuncin shi a wani idan addinin shi shine taɓa mutuncin annabin wai yana da dama wai constitution ya ba shi dama yana da yanci to shi Allah ya sa Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'd ahadihim wa qa'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahu naka babu suka mafi girma addinin musulunci kamar taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka mana kira zuwa ga gwamnatoci tun daga mataki na jiha da gwamnatoci na tarayya duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mulki a lokacin shi wani ya fito ya yi karantse gurin taɓa mutuncin annabi bai yi komai ba ga koren da zai je gaban Allah zai tsaya domin mu san a sama da ƙasa babu wanda Allah yake kauna kamar annabi Muhammad wani malami ya ce laqad majjadar minhu abarra mumajjad ala kulli ma yuhdil ladar rabb Ya ce mala'iku sun girmama annabi a gaban Allah gaya girmamawa ce kai duk wani abu da ake neman taimako da shi sai da suka nemi taimako da shi wajen girmama annabi Muhammad yace fala qadara illa duna ƙadari Muhammadin babu wata daraja in dai ba ta Allah ba ce to tana kasan darajar annabi Muhammad yace kai ita kanta daraja ta da'alatul aqdar an qadar sani ita kanta daraja ta kan kaskantar da kanta akan darajar babban mai gida annabi Muhammad to sannan Allah zai wa ɗan adam tambaya ya ce sun malatus alinna yau ma'idin anin na'im wallahi ni'ima mafi girma da Allah ya yi wa al'umman nan babu kamar aiko annabi cikinta shi yasa Allah ya kalli sahabbai da ya turo annabi a farko ya ce musu laqad manna Allahu 'alal mu'minina mai mannu ai maka alherin da babu yadda za a iya biyan shi to Allah ya yi mana alherin da babu yadda za a iya biya shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka yana da kyau kowa ya shiga ainihin wato tautayinsa Allah ya ce walau annahum da ace kalu sun ce ina mun ji wa ata'ana kuma mun yi biyayya shine bambancin su da sahabban annabi su basu ce sami'na wa ataina ba su sami'na wa ata'ana ne da nassin qur'ani wasma suka amfani da kalman wasma da ma'anan addu'a mai kyau wanzurna kuma suka yi amfani da kalman unzurna Allah ya ce lakana khairul lahum wallahi da ya fi musu zama alheri domin shine jawabi na laudin wa aqwam kuma ita ce hanya mafi mai kuwa walakin sai dai la'anahumullah Allah ya tsine musu ya nisanta su daga rahamashi amma ba haka kawai ba sai ce bi kufuri wannan ba sababi ne saboda kafircin da suke ke sa Allah ya nisanta su daga rahamashi sai zamanto fala yu'minuna illa ba za su imani ba sai yan kaɗan daga ciki kuma da da lokaci da mun kawo abinda annabi ya tabbatar da cewa da an samu mutum goma daga cikin shugaban yahudawa sun musulunta annabi ya ce da duk duniyar yahudawa ta samun biyayya amma ha annabi ya bar duniya da an ce ka abdullahi bin salam wa gairu shikenan an gama magana ba za ka samu cikin hannu wanda suka musulunta ba shugabannin su da haka ana nuna cewa lokaci yayi zan yi kokari in ci birki in tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh